Aha Edutainment. Aha Edutainment. Ke gabatar muku da abubuwan da ke kawo gurɓacewar jini. Abubuwan da ke kawo gurɓacewar jini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu binsa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka da abubuwa ne ke jawowa jinin mutum ya gurɓace kamar yadda aka sani bisa al'ada ta rayuwa kowanne abu yana da dalilin faruwarsa ko kuma sanadi saboda haka akwai abubuwa da dama da suke kawo gurɓacewar jini bugu da ƙari gurɓacewar jini shine babban dalilin da yake haifar da cutar ɓarin jiki ko ciwon ɓarin jiki wanda ake cewa paralysis da kuma hawan jini da matsalolin fata da ciwon zuciya da dai wasu manya manyan cututtukan da suke samu ko suke addabar ɗan adam ga wasu hanyoyi da suke haddasa gurɓacewar jini Na farko akwai rashin bin tsarin ingantaccen abinci. Sai na biyu akwai ƙiba. Cutar ƙiba tana sa jinin mutum ya gurɓace Sai cutar bacci ko wata cuta da take sa mutum yawan bacci ko da wani lokaci to ita ma takan haddasa gurɓacewar jinin mutum. Akwai matsalolin da gajiya take haifarwa, ita ma takan sa jinin mutum ya gurɓace Akwai canza canzawar ruwayen jiki ruwan da yake jikin mutum idan ya canza to shi ma yana sa jinin mutum ya gurɓace akwai ciwon siga sannan akwai <clears throat> mummunan wari shakar mummunan wari yana gurɓata jinin ɗan adam sannan shan munanan sinadarai shi ma aikata wannan yana haifar da gurɓacewar jini shan kayan maye Amfani da miyagun ƙwayoyi barkatai yakan jawo jinin mutum ya gurɓace, sai kuma shaƙar mummunar iska ko gurɓatacciyar iska. Ta hanyar shaƙar gurɓatacciyar iska ko ƙura ana iya kamuwa da gurɓacewar jini. Haka shaƙar hayaƙi, hayaƙin mummunan hayaƙi ko normal hayaƙi ma. shi ma yakan haddasa jinin mutum ya gurɓace musamman idan mutum yana shaƙa yana kawo gurɓacewar jini. Shan gurɓataccen ruwa shi ma yakan kawo gurɓacewar jini wanda wannan ruwan mai ɗauke da wasu sinadarai za su iya haifar da cuta ga ɗan adam. Sai rashin bin tsarin shan magungunan gargajiya. To rashin bin tsarin su shi ma yakan haifar da gurɓacewar jini to ya alamu suke alamomi da idan mutum ya gansa zai gane cewar lallai jinin jikinsa ya gurɓace akwai wasu nau'ikan abubuwa waɗanda idan suka kamu da kai ko ɗaya daga cikinsu ya kamu da kai yana daga alamomin gurɓacewar jini a jikin ɗan adam ko a jikinka na farko akwai mummunan zazzaɓi yawan ciwon kai yawan gajiya ciwon gaɓoɓi yawan zafin jiki bushewar gaban mace bushewar fatar jiki ƙarancin sha'awa rikicewar al'ada rashin isasshen bacci sai ɗaurewar ciki sai kuma tafasar jini waɗannan sune manyan alamomi waɗanda idan mutum ya gani tattare da shi to zai iya fahimta cewar jinin jikinsa ya gurɓace sai mun haɗu a bidiyo na gaba insha Allah za mu ji manyan cututtukan da suke kama jini da kuma hanyoyin da ake bi a magance su da kuma ko kuma da irin magunguna na gargajiya waɗanda ake amfani da su domin a warware daga wannan matsala assalamu alaikum warahmatullahi ji daɗin wannan bidiyon da na like sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru yi subscribe domin samun sabbin bidiyo